hisba in dai a kano kake to kana jin wannan kalmar sai cikinka ya ɗora ruwa a cikin kwanakin nan hisba ta yi trending sosai a shafukan sada zumunta saboda kamin da suka yi a kano da kuma videos da aka gani na yadda aka yi ta jefa wasu mata a bayan mota a yau za mu ji daga bakin shugaban hisba sheikh aminu daurawa kan aikin nasu da kuma irin kalubalen da suke fuskanta a yayin aiki kamar ko da yaushe sunana madina ɗahiru mai shanu a cikin shirin mahangar zamani Masu kallon mu barka da dawowa. Kamar yadda na faɗi a farkon shirin kuna kallon mahangar zamani ne a yau wanda za mu yi tare da Sheikh Aminu Daurawa wato shugaban hukumar Hisba wacce ke sanya ido kan badala da rashin da'a da ake yi a jihar Kano. Sannu da zuwa Sheikh. Sannan ku da aiki. To malam da farko za mu so mu ji yaya aikin nan ya kasance maka tun da ka hau wannan kujerar. to alhamdulillah kamar da aka shina dai hukumar hisba yau an kafa ta kusan shekara ashirin da kusan biyu da kafa hukumar hisba kuma ayyukanta guda biyu ne umarni da kyakkyawa da hani da mummuna to kyakkyawan da me da me da me kyakkyawa da me da me da me mummuna to a cikin dokar da aka kafa hisba an yi bayanin manyan ayyukanta guda goma sha biyar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 wani zaki ga ya aure sai sun zauna da matarsa an yi shekaru ta haifa masa 'ya'ya kawai sai ya kore ta in ya kore ta ya fidda ita daga gidansa kuma sannan kuma bai zai bata abinci ba ba zai ba yayan abinci ba ba zai sa su ba zai dauki nauyin su ba to daga ci akwai aikin hizba ta gayyato wannan mutumin ta zaunar da shi ta tuna masa cewa ka aure matan nan da kyanta ka aure ta da kuruciyarta ka aure ta da lafiyarta ka zo yanzu ka karar da lafiyar ka karar da karfinta ka karar da kyanta ka karar da lafiyarta kuma kun haifi yaya ka zubar da su a kan titi to kuma hiza bata yadda ba dole ne ka ɗauki nauyin waɗannan yara ka ɗauki nauyin wannan mata ka ci gaba da kula da ita domin yanzu in ma ka batta ba inda za ta je ta aure ba ta da inda za ta je ta zauna ya'yanta ba yadda za a yi musu tarbiyya daga ciki akwai kula da masu hotels da masu event center da masu guraren biki da sauransu cewa kamar yanzu misali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 kai wanda aka tabbatar bai da laifi sai a sanar. Mm. To malam me zaka ce game da dan na san abin ya fusata mutane sosai a shafukan mm. sada zumunta game da wasu ma'aikatan naku yadda suke yin kaman kaman a gama ce kawai a finciko ta a jefa ta cikin mota eh, watakila ma sai an je headquarter yadda ka faɗi a duba a ga ita ba mai laifi ba ce yadda suke tattaɓa mata wasu daga cikin wato ai kina ji duk mutumin da ka gan shi a wannan gurin kin ga dai mata aure ba za ta je gurin nan karfe 11 dare tunda doka ta hana so abinda muke matakin farko idan an samu wannan kuskuren yan hizba mu suna kuskure muna ladabtar da su muna hukunta su muna korar su muna dakatar da su amma shi operation yadda yake dama duk inda ake yin sa in ka zo wanda yake gurin zaka ce ku shiga mota wani zai taurin kai ya ce ba wanda ya isa ya sa shi shiga mota kin dole ya shiga mota saboda haka idan mutum ya taurin kai abin ake ku shiga mota ku zo mu tafi a je a tantance wasu ma musu sallama ai ba zuwa za mu ce assalamu alaikum da Allah ku dan mm. taura amma wasu kama ana fasa musu kofa ne fa a shiga ma fa ai ba ma nuna bidiyon abin da ake yi ai da muna nuna bidiyon abin da ake yi su suke yi ai da mutane kuka za su ai muna zuwa da kyamarorin mu dauki abin da ake a gudu in kika ga yadda mata da maza suka suka sa gajeren wando da yan mata ake runguma juna ake ɗin juna ake kada kada sai muna da wannan bidiyo amma muka saki yanzu akwai wani babba da ya kira ni ya ce wai malam ya zaka da girman ka malam na ganin girman ka da kimar ka da malantar ka amma zo ai kaza kaza ce kana yin whatsapp ya ce na yace to bari in tura maka wani <laughs> tun nan tura masa ne ta kiransa sau biyar bai dauka bai kara dauka ba da ya ga yarsa abin da ake mata mm. kuma shi dalibta ya turo kin ga yanzu misali ka turo yarka daga wata jiha ko mm. wata kasa mm. ta zo Kano ba a cikin jami'a take zo na ba a waje take ya kamata uba ya sa na farko ma ana karatun na biyu inda take zaunan nan ka'idodin da ka bata na ta zauna ta ɗalibta ta karatu shi take yi akwai wanda ma na nuna masa wani hoto hankalinsa ya tashi ce to kaga yanzu wannan yanzu aka takura mun kuna nuna ko abin da kuka dauka ne na jan ki wannan a media hazi zai mutuncin ku ya sha to yanzu su waɗannan ma'aikatan naku da kace ana laifi su akwai hukuncin da ake musu ai da ma duk mai doka kiman ya kare doka za hukunta amma idan muka ga cewa bidiyon ayyanka ake yi mu namu ya nuna cewa sun sawo su a gaba ne hagin da mota suna ca su shiga to wata sai ya ce ba isa ba ba wanda ya isa wani ma ya zazzage hizba wani ma ya kira suna na ya zazzaga da hakin gadon hizba shi ma mutum ne dole ne ya in ka taka doka dole ta hukunci akan to irin wannan amma mutum babu wani ko mafi yawa zaki ga a cikin in muka irin wannan aka samu irin waɗannan uwan aka zo kaso saba'in da biyar nasiha nake musu sai an da takin su take ba ma kai su kotu yanzu ce musu yanzu ke kina mace gaba aure zaki haihuwa zaki zuriya zaki tsufa zaki girma zaki ki zo wannan gurin wannan ba auren ki zai ba ya hana kike karatun ya kawo ki wannan gurin a matsayin ki na mace wannan yayi daidai sai ga wata ta fara hawayen ci ba wanci mai sunan wanci dan Allah ka ki saki in ga yanzu na nuna babanki wannan abin da ka ba zai ji daɗi wata za mu je mu tarfa mata aure ce za ta taimaka mana kuka dan Allah dan Allah kawai bari mijinta ya sani a rufa mata asiri eh wata bazawara ce dan Allah a rufa mata asiri kada ta su sani wata budurwa ce ce dan Allah ka a nuna ta saboda wani zai aure ta zai ce ai hisba sun taba su to sai mu ce to kar ku saki amma ku yi mana rubutu an da cikin ba za ku saki shikenan kenan musallame to malam wani batu kuma da ake yawan magana akai shine na yadda kun fara operation yaƙi da baɗala ake ce ma operation ɗin ko mm-hmm. kun fara shi da ƙarfin ku mm. to yanzu bayan kwana biyu sai aka ga joints duk sun dawo aiki kamar an daina operation ɗin ne ko ko me ke faruwa ne wato kin san aikin namu yana da wahala akwai ƙungiyoyi akwai dokoki akwai kaza akwai kaza akwai kaza to daga ciki akwai wasu hotels guda biyu da suka kai mu mm. cewa mun fasa musu wani abu ko mun musu kaza ba a ma aiko mana da takarda ba ba a sanar da mu ba sai aka ce wai an yi hukunci an rufe duk account din ba sai an fitar da wasu kuɗi dubu ɗari bakwai an ba wani hotel sai an fitar da dubu ɗari an ba wani hotel so da haka da muka zo kuɗin da gwamnati ke tura mana wanda da shi muke sabis ɗin motocin mu muke shan muke san kaza sai aka aiko mana takarda tana nan a wayata zan iya nuna miki cewa an rufe account din hizba ga baki ɗaya bamu da iko mu ɗauki ko kwabo har sai an ɗauki dubu ɗari takwas daga ciki na wani hotel da muka je muka yi musu ba daidai ba an biya su kamata ya sanar da mu mu tura lauyan mu a ina aka yi dokar a ina aka yi laifin ina date inda aka yi waye ya yi laifin yaushe aka yi muna da legal advisor muna da lauyoyi muna da sakataren hisba ma daga antony jana yake tuwo shi a sanadin wa kawai sai muka je muka tara rufe account yanzu haka muna nan yanzu mun ɗauki lauyoyi a je a gaya mana laifin me muka yi aka rufe mana account na biyu akwai siyasa wani da zaka taɓa dan wata jam'iyya ne ko dan wani fati ne ko dan kusa ne ko dan nesa ne zai je ya taba badan badan cewa shi ai ba ba kyautata masa ba ai masa kaza ba wani mai sarauta ne wani mai kuɗi ne wani mai mulki ne wani yana jin ya isa akwai waɗanda suke jin fa fi ƙarfin doka doka sama take ba wanda ya sai hukunta su ko ya musu fada ko ya musu nasiha ko ya ilmantar da su sun fi karfin kowa irin waɗannan muna nan da su da yawa don haka dan suna ganin dai abu ne na musulunci kuma abu ne da aka sa mutanen da ake ganin kimar su ake ganin darajar su amma da wannan aiki ma da yake ganin ana dan yin ma da ba zai yi ba saboda haka shi yasa muka dakatar da operation din don mu ƙara training din na farko ma'aikatanmu na biyu mu ƙara samun kuɗin da za mu aiwatar da aikin saboda mai ya tashi yanzu kudin da ake bamu muna buƙatar gwamnati ta kara mana don aikin ya zama ya tafi na uku kuma an ba mu shawara mu gayyaci su masu hotels din wato kafin mai operation din mu gayyace su yadda muka saba da mu gayyace su mu nuna musu ga abin da ake yi idan suka sa mana hannu akan ba za su ci gaba ba in suka yi kinga sun yi laifi sannan na hudu muna so a gyara dokan mu ta ba mu dama cewa duk gurin da muka je muka tarar an kama guri da sunan haya ko da sunan kasuwanci ko da sunan cin abinci ko wajen cin abinci ne amma sai ake zo ake wani abu daban na baɗala ya zama cibiya ce ta karuwai ko kuma ta kawalai ko ta kaza in dai haka tabbatar da wannan laifin to gwamnati ta janye wannan lasin din gurin to da an yi mana wannan so biyu so uku to za ki ga cewa kowa ya ji cewa za a rufe wajen sana'arsa a kwace lasin ko za a rufe wurin da yake yanzu akwai yara 'yan shekara goma sha uku uku mun samu guda biyu da ciki su biyar yanzu dan Allah wanda ya san yarsa ce ko 'yar wansa ce ko yan garinsa ce zai yadda a zo hotel da yarinya mai tallan gyada ya talakawa yunwa ya dame ta a kawo ta a zo a lalata ta ya kamata mutum yana da hankali yana da kishi yana da zuciya kaga karamar yarinya ma sai ka kira ta kai mata nasiha sai kai mata faɗa ka faɗakar da ita ka bincika ka ga me yake damun su ma yasa ta fito da daddare har masu mata za su zo neman aiki wani sai ya latsa mace kafin ya ba ta aiki da irin waɗannan abubuwan sai mun sai an fito da doka mai karfi yanzu gwamnati muna na yanzu mun kai wa gwamna fayil din ya ba mu dama waɗanda suka zo suka gidaje suke lalata mana yara suke ɓata musu rayuwa suke ɓata musu karatu suke hana su sun koya musu karuwanci har ba za su iya yin sana'a ba irin waɗannan duk gidan da muka tankara muka tara ana wannan ko na gwamna ne ko na shugaban ƙasa ne ko na sarki ne ko na malami ne ko waye ba mu dama a rushe shi wallahi da an yi wannan aka doka mai karfi jama'a suka ga cewa za a taka babba da karami wallahi 'ya'yan talaka za su tsira ko wani mai sarauta yanzu da aka same shi yana lalata yara sun kin ya kira wani a waya yana ta zage-zage babban mutum irin wannan irin waɗannan abubuwan suna nan jingim kullum muka shiga hizba abin da muke gani kenan to malam mun gode sosai da waɗannan bayanan da labaran da ka ba mu masu taɓa zuciya allah ya baku ikon yin abin da ya kamata a gyara to yanzu lokaci ya yi da ya kamata mu je hutun rabin lokaci idan muka dawo za mu ji irin abubuwan da malam yake sa ran za su yi domin magance waɗannan matsalolin ku dakace mu Maskallo barka da dawowa. Kafin mu tafi hutun rabin lokaci, Sheikh Aminu Daurawa shugaban hukumar Hisba ya ba mu wasu labarai masu so su zuciya. To yanzu Sheikh abinda muke so mu ji shine me kuke yi don magance irin waɗannan matsalolin? To abubuwa guda hudu ne na farko dai mu rubuta mai girma gwamna akan a gyara dokokin mu su ba mu fawa sosai. Cewa muna da iko ko da gidan gwamnati ko da gwamnati ce ko da komai gatan mutum a jihar Kano yake zaune ya zama dokan nan tafi karfinsa muna da iko ba wanda zai nuna mana isa saboda yana dauke da mukami ko yana kusa da gwamnati ko yana cikin gwamnati ko yana dauke da sarauta ko yana malanta a ba mu karfi a ba mu dokar da duk wanda muka samu yana lalata tarbiyyar al'umma a jihar Kano muna da iko mu dauki mataki a kansa kuma gwamnati ta hukunta shi abu na biyu shine kwace lasin lasin na waɗanda suke aka tabbatar gidajensu sun zama ko dai masana'anciya ce ta yara kamar yanzu wannan asibitin da aka samu cewa suna suna zuwa ana haifar shegu a gurin suna siyar da su dubu hamsin hamsin kuma gashi ana ta ana ta sace mana ƙananan kullum ana sace mana yara saboda haka duk wanda aka kama da irin waɗannan laifuffuka a ba da dama a hukunta shi kowane ne sannan abu na uku shine sama ƙara mana kayan aiki da motoci da kuma kuɗi da za mu dinga operation operation ɗin mu kala biyu ne wata ba sai mun kama kowa ba amma mu zo mu wuce da motocinmu a ganmu shi zai sa mutane su san cewa hizba tana nan kuma zai firgita mutane zai firgita waɗanda suke abin nan mm. sannan game da kika faɗa a farko ba wai wasu suka hizba da kabbara suke <laughs> murna suke suka ga hizba ya danga wanda baya da laifi baya barna baya don aka yi mana wannan aka ba mu support aka ba mu lauyoyi masu zaman kansu da 'yan jarida masu son a yada a kare mun yi kuskure muna karba kwanan nan na hukunta 'yan hizba na dakatar da wasu na kara wasu promotion na kara wasu daraja na rage wasu daraja saboda laifi mutum ne duk da mutum zai aiki zai samu daidai samu kuskure amma ana ta kallon bangaren kuskure ba a ganin daidai mutum kin ga ai dole a karya mana gwiwa abinda na lissafa a waccan shekara takwas da na yaran da na tsinci a kan titi dubu ashirin da ɗaya da ɗari hudu ƙananan yara wannan kuma kin ga wasu maraici ne wasu talauci ne wasu 'yan gudun hijira ne wasu karewa gida ne an saki uwar an kore ta an saki yaran akan titi in muka yanzu nan an je an rufe wata makaranta allo ce ma muka je muka ri saboda an kawo mutum ya ji ya ɗauko yara kusan 150 kuma inda zai iya aje su bai fi goma ba suna kwana a kwararwa kan titi muka ce to malam yanzu ka ɗebo yara ɗari da hamsin ina za ka su dinga kwana ina abincinsu ina kaza ɗinsu har an samu wani ya lalabo yana son ya lalata wasu yara guda hudu daga ciki zai ba su abinci yana luwaɗi da su yanzu mun tashi malamin an rushe gidansa a wannan satin to kin ga abin ba ma ko malami ne kai ko dan kasuwa ne kai ko gwamnati kai ko dan siyasa ne kai tunda dai doka ce aka kafa a kanan nan ya kamata mu samu karfin gwiwa a daina karya mana gwiwa a dinga ba mu support ana ƙarfafa mana gwiwa mu ci gaba da tsarkake tarbiyya ta'adda yanzu ya ga ga kuma yan sanda ta shelan wasu yara guda saba'in da wani abu da sun zama yan fashi da makami suna kwace wayoyin mutane a caka ma wuka a kwace wa mace jaka a caka mata wuka duk fa yayanmu ne suke yi in ba a tsaya an dage an sa tarbiya ba su ne fotaran daga wannan ƙananan abubuwan da suke fa za su nemi kama suna tar mutane suke zama manyan suke zama manyan to malam um, wani bangare kuma da ake yawan tattauna a kai a shafukan sada zumunta musamman shine yadda ake yada badala kan shafukan sada zumunta musamman a tiktok yaya mu'amalar hukumar ku da irin waɗannan to abinda ne na farko na kira shi abba almustapha na ce gayyato min daraktoci gabaki ɗaya masu shirya fim na hausa a jihar a najeriya kuma ya yi kokari ya kawo min su gaba ɗayansu zo mun zauna da su na ce musu su A masu acting a cikin fim sun ce roles kuke basu wanda zai fito a mahaukaciya ko a karuwa ko a dan daudu ko ya asha ko ya faɗi batsa ko ya kaza ku kuke ba da wannan rol din ya kamata ku tsara fim ku ya koma wajen kare al'adar mu da yada mu da bunƙasa kasuwancin mu da bunƙasa tattalin arzikin mu da kuma jawo masu sana'o'i su zo su zuba jari a najeriya da masu yawon shakatawa su shigo maimakon abin da kuke kwaikwayo ba ma al'adar ba ce ba ma fa irin addinin mu bane ba wani abin da zai kalla a ciki ya baka sha'awa tunda ba ba rayuwar bahaushe da fulani da bafulatani da warware ake amfani da su ake haɗawa ba ba manufofinsu ake karewa ba an nuna ɓangaren mu kullum caka wuka ake in ka auri mace caka wuka take to kaga wa zai zo wa zai zo ya sha'awar ya zo guri kana nuna gurin da bai da kyau a ciki kana nuna rayuwar mu bata da kyau kana nuna ba mu da tsari kullun kishiya da kishiya ana dambe wancan ya saka wancan magani a kaza in kana son ka jawo hankalin mutane ne su zo daga waje to ka kore su to mu musu wannan bayani sun ce mana insha Allah mu zauna da malamai su faɗi gyaran da suke so a zasu da kin ga da mu ke zama kalli talabishin ana sa su su irin na da amma yanzu kin ga ana yin abubuwan da kai kanka ba za ka so ka ya ji wasu kalmomin sannan ɓangaren in tiktok na gayyato su ni na ɗauki dubu biyu na basu ma na kuɗin mai da na data saboda su ji daɗi da sun ji tsoron kun sun zo kama su za'a suka zo muka zauna na ce musu to kun ga ku kuna yin abubuwa da bai dace ba amma wasu suna yin amfani da shi suna kasuwanci suna sana'a wasu suna entertainment wasu suna ban dariya duk wannan mu bai dame mu ba amma kalmomi na batsa da blue fim da kuke yi da kalmomi da ashariya da abubuwa marasa kyau su ne suke damu suka yi mana alkawari za su daina muka ce to in ba ku daina ba ai mun gayyato shugaban kamfanin tiktok na najeriya ya gaya mana mutum miliyan 23 ne suka yi rijista a tiktok to a ciki ya gaya mana idan mutum yana yin abin da zai kawo tashin hankali ko ya kawo rikicin addini ko ya kawo rikicin siyasa ko na kabilanci ko kuma yi abin da zai karya doka ta ƙasa a gaya musu za su rufe shafinsa hmm. yanzu mun samo shafuka sun kai wajen guda saba'in na waɗanda muka ga suna irin wannan kuma mun ce su zo mu gayyace su in za su gyara in ba za su gyara ba an gaya mana muka rubuta gwamnati ta sa hannu za a rufe waɗannan shafukan nasu to shi ɗan tiktok ka rufe masa shafi ya fi masa ciwo fiye da ka kai shi kota a masa tare dubu goma domin wani ya tara followers sun kai miliyan <laughs> miliyan goma a ce an share ya dawo ya dawo zero zero ka gama da shi ai yawwa to wannan ya fi musu ciwo saboda haka mm. sun mun yi da su sun ce da Allah mu yi hakuri wallahi za su je su goggoge bidiyon da suka sa za su gyara mun ba su lokaci wata guda ko muna da team da muka yi na bangaren ICT din mu na Hisba suna bibiyan mana shafukan in sun ci gaba to za mu yi kokari mu gayyaci wannan mu rubutu kuma mu sa jama'a mai kira a Najeriya kaf ai ta sukan wanda yake da wannan shafin ai ta mm. rubuta complaint akan su su kuma tiktok ba sa son complain yawa akan mutum mm. da su da youtube da sauran abin aka yi ta kai karan mutum to za su rufe za su rufe mm. to saboda haka abinda da muke so za mu yi musu kenan duk wanda yake jin magana yana yin abin da bai dace ba sai mu je mu sa a rufe a ji shi duk gabana nan suka ce wallahi a ayi hakuri mun tuba za mu je mu gyara wallahi nace ku yi kasuwanci mana mukun ki zo kina dura a shari'a ana tonan asiri suna faɗa wannan tana faɗa abubuwa akan wannan maraki wannan tana faɗa wai ina rufin asiri da an yi kuskure a baya me yasa za a zo ana tonan asiri to haka muna gaya musu ku daina irin wannan ba kyau to malam daga cikin abubuwan da daga cikin matsalolin da ake kawo maka na san aure na ɗaya daga cikin matsalolin da suke kawo um, problems a arewacin Najeriya musamman ma a jihar Kano to waɗanne irin matsaloli kan aure aka fi kawo maka ne gaskiya matsalolin suna da yawa amma dai na tattara su guda uku na farko jahilcin ma yaya aure da yin yake wannan ne ya sa muka fito da wata manhaja yanzu ta koyar da aure za ka yi aure a gaya maka me ya manufar yin aure me yasa ake aure me hikimar yin aure me hukuncin yin aure wani irin miji ya kamata aura wata irin mata ya kamata aura wani tanadi ya kamata a yi kafin a yi aure wane ne miji me ake kira miji me nauyin miji wace ce mata in kin zama mata me yake nufi kenan za ki zama uwa wace ce uwa za ka zama uba wane ne uba menene wace hanya ake bi a ware matsala ba tare da an yi saki ko an yi duka ko an yi zagi ko an yi cin mutunci ko an yi kora ba shin idan an haifi 'ya'ya me haƙƙinsu akan iyayensu sannan na biyu shine matsalolin zamantakewa za ki ga canjin rayuwa ake samu wani zai je ya karya yana da shi sai kuma ta bayyana ba shi da shi wani yana da shi sai ya ci wani yana da lafiya sai ya samu rashin lafiya to wata tana ga to na auri mai lafiya ya zan zan zauna da mara lafiya na auri mai kuɗi ya zai ci ya ci na auri ɗan siyasa ya zai ci mukamin sai ya kare sai a tada balli ko shi ya juya mata ba ko ta juya masa baya to irin wannan canjin rayuwan shi ma muna yawan gamuwa da matsala da shi sannan sai magana saki yanzu saboda tattalin arziki ya ya ya me zamu ce ne ne ya hauhawa eh. to kuma sai saki ya sauki di yanzu mace da ta matsawa namiji sai ce ke wallahi dala ta tashi <laughs> in kika matsa <laughs> tafi gida mm. tafi gida ya yawa yanzu shi yasa yanzu da mace ta kira ni sai ce dan Allah ki hakuri malam ya cuce in mm, mm. na ce kin sa akwai lokacin da ku nake ba gaskiya amma a wannan lokacin da dala ta tashi kaya suka yi tsada shinkafa mai tsakuwa kwano ɗaya dubu uku masara dubu ɗaya da ɗari shida wallahi ki haƙuri yanzu kika tafi gida kin hutar da shi ne ya haƙuri a zauna abin da ya kawo a girka malam baya isa in ce haɗa da naki eh da ba ba ba ka ce malam na ce fatawa yanzu saboda yanayin da ake ciki ta canza auren nake so na saving mm. eh, saboda wai wuyan maza ya zo nan yanzu kuma kin san tunda nauyi da akan su yake mm. kuma yanzu yana ga ga yanayi kuma ya zo a fasa tashi ko a ga masa magana mara daɗi yanzu nan mm. zai hawa ce to tafi yasa yanzu maganar saki muke ta kokarin mu shawo kan maza a ba su haƙuri in mace ta bugo dan Allah ya haƙuri kai ma ya haƙuri ka ai saki ai haƙuri abubuwan za su warware za a koma kamar da insha Allah mm. To mun gode sosai malam da waɗannan bayanai naka. A wannan gabar dai mun kusan zuwa ƙarshen shirin amma kafin mu tafi kaga dai bai kamata mu kawo ka nan ba matasa da yawa suna kallon wannan shirin ba kaɗan ba su suma shawara ba. To ni shawarar da zan ba matasa gaskiya shawara ce guda uku na farko ilimi. Lalle a tashi a ilimi na biyu a sana'a yanzu na ga kun yi hira da wani profesa yana walda eh. na daɗe ina gaya matasa kakai karatu kai ta yawo da takarda ka kama wata sana'a kana haɗawa da karatu da sana'a in karatun bai samu ba sai wannan sana'a taka kai amfani da ita ka gina kanka karatun kuma zai ƙara maka ƙarfin sana'ar saboda karatu da sana'a na ƙarfafa matasa abin nan gwiwa da shi sannan na uku kuma mu yi amfani da waɗannan kafafe wajen neman arziki ba wajen yada baɗala ba to muna godiya sosai kuma da fatan matasa masu kallon wannan shirin za ku yi amfani da waɗannan shawarorin na malam to a haka dai muka zo ƙarshen shirin namu na yau mun gode sosai sheik daura da ka bamu dama ka bamu lokaci ka zo ka halarci wannan zauren namu muna godiya sosai Allah ya saka da alheri to masu kallon mu ƙarshen shirin kenan namu na yau ina so na mika godiya ga babban editan sashen hausa na bbc aliyu abdullahi tanko wanda ya tsara wannan shirin sai masu ɗaukan mu bidiyo umar isa ladu da mustapha shaba sai ni da na gabatar na kuma shirya shirin na yau sunana madina ɗahiru mai shanu a cikin shirin mahangar zamani kar ku manta ku ajiye mana comments akan episodes inda muke muku sai an